babu ma yud'a liman labisa thawban jadida imam al-bukhari yace babin da ke bayanin duk sa'an da mutum ya saka riba sabuwar riga ko in kai ka saka ko wani ya saka wace addu'a ya kamata a yi masa wace addu'a ta kamata a yi masa to Imamul al dangane da sharuɗan sa na sihha bai kawo riwayoyin da tirmidhi da abu dawud da suka kawo ba sai kawo riwayan da ta inganta a gare shi wace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ma wata da aka ba ta riga قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد سعيد بن عمرو بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أم خالد إر خالد تجي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء an kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tufa akwai wata tufa baka mai zane zane qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tarawna nafsuha hadhihi al-khabisa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa kuka wa kuke ganin ya fi kamata da aba wannan tufa fa uskita al-qaum sai kowa ya shiru قال كما الله صلى الله عليه وسلم يقول اتوني بأم خالد فكاو من فكرة أم خالد فأتي به فأتي به إذا أم خالد تبادل الأباري تشي سي أكا كاوني ورمان الله صلى الله عليه وسلم fa albasaha bi yadihi sai manzo Allah ya bata tufan ya saka mata wa qala sai ce abli wa akhliqi marratayn abin da ya faɗa mata kenan amura lafiya a sa amu a ci amfani sa lafiya faja'ala yanzuru ila alam al-khamisati wa yusiru bi ilayya sai manzo Allah yana kallon zane zane da ke cikin tufan yana kallo waya kuluya ya umma khalid hadha sana wa sana bi sana al-habashiyya yana cewa wannan yayi daidai ya dace yana da kyau قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد من رواية يتي وتمت تكن جمعية لسكاغ أم خالد نافايدة والننتفة وتكن أدعو إلا أكيما إن أنسى سابور تفا يتي وروى أبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء من قال صلى الله عليه وسلم يسا يسا مصاب ورتفا روى مني كو نجاتي كو كوا ما ياتي كو منيني سي أمبت أبن دسونا أبن ثم يقول فأنا سيتي اللهم لك الحمد أنت كفوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع sami'a lahu addu'a kenan ko mun gane ko Allahumma lakal hamdu ya Allah madaukakin sarki godiya da yabo duk sun tabbata a gare ka anta ka sauta ni bi Allah kai ka hessare min kai ka bani wannan tufa kai ka tufatar da ni wannan tufa ba dabara ta ba ba isata ba ba kokari na ba ba iyawa na ba dan dukkan musulmi da kin da ya san ana cewa la haula ولا قوة إلا بالله إنا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله من ذا الله كنا صلى الله عليه وسلم يكي تواضع أنشي يكي كسر يكي كسر دكي قبل قولا الله ملوه كنسان أنت كسوتنيه الله كي كتفاتر دني وانا انتفا أسألك من خيره وخير ما سمع له يا الله ملوه كنسان إنا روكمك الخير دكي تكون وانا انتفا دا الخير داسا أكا يفاتا أكا هلسوانا انتفا دنشي aka aka san'anta wannan tufa aka saka wannan tufa dan shi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma sumi'a lahu ya Allah ina neman tsari daga gare ka kare ni daga dukkan sharrin da ke cikin wannan tufa da kuma sharrin da ke cikin eh, sakar da aka yi يتي وأخرجه الحاكم أيضا وصححه وروى الترمذي أيضا من حديث عمر رفعه من duk wanda ya sa tufa ni sabuwar tufa فقال يتي الحمد لله الذي كفاني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمل إلى الثوب الذي أخلق وتصدق به كان فيه حفظ الله وفي كنف الله حيا وميتا وأن الرواية إنت إنجنت يتي دون وان ليس مصاب ورتفا sai ya ce alhamdulillahi allazi kafani ma uwari bihi aurati na gode ma Allah da ya tufatar da ni abinda zan rasa fitarta al'aurata da shi wa jammalu bihi fi hayati kuma zan yi ado a cikin rayuwata sa'an sai ka je ka ɗauki tsohuwar tufar kai sadaka da ita mun gane ko da ka samu sabuwa ka ka gode ma Allah to godiya ba kowane lokaci ake nema sai da baki kadai ba a'a godiya da baki ana so da baki ana so kuma a aikace da ka samu sabuwar tufa kai murna ka gode ma Allah ka roki Allah alheri da ke ci aka ce sai ka je ka ɗauki wancan tsohuwar tufa kuma ka ba wani shi kuma in ya samu wannan ya samu sabuwar tufa a wajensa تصدق به كان في حزب الله وفي كان في الله حيا وميتا وروى احمد والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن من حديث معاذ ابن انس رفعه من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كفاني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر الله له ما تقدم من ذنبه باب التضعف ai mun ji da ake yin sa ta sabuwa ko yace babu at-taba'u babin da ke bayanin hukuncin shafa za'afaran a jiki ba dan wani ado ko don wata larura ba sai dai dan barna in dan barna ne an hana ko ko a'a wannan hali da aka yi aka ce na hanci ne dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarana ya ga Jabir Jabir na haske tulare ya ga Jabir ya shafa turare sai ce Jabir mai Jabir mai ya faru ne ala kai aure ne yace eh na ya aure ne to manzo Allah bai ce masa dan ne ka shafa turare ba ko zafaran ko menene to shine malamai suka ce wancan ya halatta to in wancan ya halatta in wancan riwaya tana nuna halacci ina ma na wannan riwaya da take haramtawa sai aka ce ka karahatu tanzihin ne saboda kada ayi barna babu tazafur rijali babin da ke bayanin shafa za'afaran dangane da maza tare da cewa za'afaran din yana da khususiyya kiraruka za'afaran almiski waɗannan suna da khususiyya akwai wata rana insha Allah za mu yi bayanin abubuwan da ke wahal da aljanu ko suke kore akwai kiraruka akwai man zaitun man ahabbatu sauda da za'afaran da almis in aka hada ko aka shafa ko aka sa cikin shayi aka sha in ana sha sihiri inda aljanna yake cikin cikin cikin jikin mutum zai in yaji wannan abin nema yake ya gudu yanda ka san ka kuntata mutum mutum abinda baya to wa'annan suna cikin abubuwan da ake amfani da su don kau a guje ma shaytanu da aljanu wa'annan azzalmai da suke zuwa suna zaluntan bayan Allah ko sihiri ne ko menene akwai addu'o'i da ake yi sa'annan kuma akwai wa'annan turaruka za'afaran da almis ko ai turaren wuta ana shaikawa ko ko a shafa a jika ko ai tayi a diga a ciki ana sha ko a hada da wani abu inda yake kwance a cikin cikin wanda aka yi masihiri ko aka turo shi zai ya wahalar da shi in ana yau da gobe sai kaga yadda ka san ka shake mutum yadda ka san dan adam ba in baya son abu aka kila shi a ciki yadda yake takura to haka shi ma aljanna zai takura har ya ya nemi fita قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال يتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل يتي اما الله يا حد النبي يشاف زعفران اجكنسا دم برنا اما ان دم وتا بكاتا ko dan wata larura suka ce karahatu tanzihin ne ba na tahrimin bane bambanci tsakanin karahatu tanzihin da karahatu tahrimin karahatu tahrimin in kai kai sabo karahatu tanzihi in kai ba kai sabo ba شيني مالا yace قال ابن بطال وابن ibn هذا النهي خاص بالجسد وهو محمول على الكراهة لأن لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله البزازة من الإيمان والدليل على كون النهي محمولا على على الكراهة دون التحريم حديث أنس ابن عبد الرحمن ابن عوف قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة عبد الرحمن ابن أوس با جادر مني وروي وغر صفرة وزاد حماد بن سلمة عن ثابت وبه ردع من زعفران faqala ya zo yana tare ya shafa zafaran an ga alaman zafaran a jikinsa sai manzo Allah ce mahayam me ya faru ne alhadith sai sai yi aure ne da shi ne karshen zuwa karshen magana manzo Allah ce me ka bayar da sadaki yace kaza sai yace to kai walima da a ce ya shafa zafaran bai halarta ba da manzo Allah ce tsawata masa ko babu saudil muzaffar babin da ke bayanin kifar da aka shafa ma za'afarat za a saka ko ba za a saka ba qala hadathana abu nu'aym qala hadathana sufyan an abdullah ibn dinar an ibn umar radiyallahu anhuma qala yace an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya karamta dace Na nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani an yalbasa al-muhrimu thawban masbuqa bi masbuqan bi warqin aw bi za'faran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani duk wanda ya dau harami kada ya sa tifan da aka rina ko aka shafa ma za'faran ko war in ka dauki harami to in ba ka cikin ihrami fa ya halatta ko bai halatta ba babu saudin ahmari babin da ke bayanin hukuncin sa tufa jar tufa ma'ana jazir haka ko jawur tufa ya halatta ko bai halatta ba in ya halatta yaya ne dalili in bai halatta ba menene dalili يا هلك كل هلك ما قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا bara'u yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance sifarsa marbu'a madaidaici ne ba dogo bane mai tsawo ba gajere bane ba mai jiki bane da yawa ba siriri bane ma'ana matsakaicin halitta sallallahu alaihi wasallam yace wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra'a yace tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tufa jar tufa ma ra'aitu shay'an ahsana min yace ban taba ganin wani abu mai kyau da kai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya halatta kenan ko bai halatta ba to riwaya kuma da ta zo ta riwayoyin da suka zo suka yi hani suka ce an yi hani mutum ya ya sa jar tufafa sai suka ce to kifar da aka ce manzon Allah ta ya saka ta ja amma mai zane zane akwai wata kala daban to wace irin ja aka hana suka ce tufa da za ta zama ja kadai babu wata kala babu wani zane babu wani menene a ciki باب الميسرة الحمراء yace babin da ke bayanin shimfida ja ko kuwa to shimfida ja waɗanda ake yi mata ne suke ma mazajensu su shimfida ce mai laushi ake yi da alhari قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال an karbo daga sayyidina bara'u radiyallahu anhu yace amara nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu da yin wa'ansu abubuwa guda bakwai iyadatil maridi na farko zuwa dubiya gaida mara lafiya wattiba'il janaizi da bin janaza wa tasmikil atis da in dan wanka yayi atishawa yace alhamdulillah sai ka ce masa yarhamukallah ونهانا عن لبس الحرير to sai ya takaita riwayar anan akwai sauran ragowa yace sa'an nan manzon Allah ya hane mu maza kada mu sa rigan alhari wal dibaji da dibaji wal qisiyi da qisiyi wal istabraqi da istabraq wa mayasir al humri da waɗannan al mayasir jam'u misara tufafe ja da alhari ko kwatin ce wace ake yi dan alfahari باب النعال السبتية وغيرها إمام البخاري في باب اللي في bayani يا إتي يا هلتك كسا تاكلمي كل هلتك با تاكلمي دا أفاتر دا aka ɗauki fatar aka yi takalmi da shi ya halatta ka sa wannan takalmin ko bai halatta ba imam al-buhari wai har takalmin da kake sawa ya kamata ka san asalinsa menene yasa ya halatta ka kasa takalmi aka kasu kashi akwai takalmi da fatar ba a je mai ta ba da gashin ta a ciki da da gashin fatar a ciki aka yi takalmi takalmi kuma da aka je mai fatar ita ake ce ma asibtiya asibtiya duk takalmin da aka je mai fatar aka kware aka je mai aka tsebe gashi da ke ciki ya saura fatar aka yi takalmi an yi takalmi ne na ka saka ka a ciki ko ko a'a wanda ya za ka saka a ciki shin ya halatta ko bai halatta ba ma'ana imamul bukhari tun daga hula har rawani har riga har wando hatta kalmi wai kada ka yi wa wasa ka yi wani abu wala ya hidu lahu an yafala filan hatta ya'lama hukumar wa yas'alu ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina bi sunnati sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba me kuma ya kawo zancen takalmi wai zai faɗa maka cewa an ga manzon Allah ya sa takalmi takalmin da manzon Allah ya sa fatar da aka yi takalmin dai fatar ba ta da gashi ma'ana an je mai take nan sunanta asfiya قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد حديث مسلمة قال اتيت سألت أنسا لا تنبي أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم يتي لا تنبي أنس shin manzon Allah yana sallah da takalminsa sai aka ce eh manzon Allah yana sallah da takalminsa mahallin ya halatta ko bai halatta ba ba sakawa ba har sallah wannan ya sallake ya ya sallake sakawa eh sakawa ko eh har sallah ma yake da inda halatta ba zai sallah da ita eh, in ka ce za ka yi sunna sunna yin sallah da takalmi zai kai a gidanku amma suna da masallaci su sai ta yare duk gashi shi da kasa takalmi karo za ka yi sunna sai kuma su ma sunnan nufa in kana son kai sunna ta ce sai ka gidan ka za ka yi yawa ta ko masallaci da ha don lokacin da ke da masallaci duk ko masallacin harami sai kwanaki har yanzu kai akwai bangaren da ake bari tsakuwa ake ba a wurin ba a da, sai dai a cinkida tabarma amma ka ce dan an ce manzo Allah ya sallah cikin takalminsa kai ma za ka yi masallaci ba naka ba akwai masu tarewa sun kawo jardu masu cinkida mai tsada kuma ba wanda yake ka zo da takalmi ka ce zaka sallah don sunna ne a to kai ma sai ka ga su ma ba su an kare su ba zai kwanta ba ko in kana son kai sunna so daya ya wadatar ka in sunnan wannan kuma kai a gidanka zaman lafiya ba fi eh, zaman lafiya ba sunna ba ce zaman lafiya gida ake sunna ce ko duk malaman da suke yi sunna har muka gama rayuwar ba malamin da ya zuwa da takalmi a cikin masallaci harami ya ce za shi sallah wai dan tabbata sunna sun fi kowa son sunna eh tunda yin kaza sunna ce yin kaza sunna ce zaman lafiya ita ma ba sunna ce to in sunna bi suka hadu ga da zaman lafiya ga wannan wanne ne za gabatar eh? rubutu ne ko eh to amma mutane da sani قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد بن المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله فئة yin sallah cikin takalmi ya halatta in mutum ya yi sallah sa ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarani yana cikin sallah sai suka ga ya kobe takalmin sa sai da suka gama asali suka ce me yasa ka kobe takalmin ka yace wahayi malaika jibril ya ce masa karkashin takalmin akwai kaza amma in ba ta ba yi kuma ba a ce wajibi bane ba a ce lallai bane alhalaki ne kawai ya halatta in ka cire shi ma ya halatta ko in ka cire ka ajiye waje ya halatta in ka cire ka ajiye cikin ya halatta ko amma ka zo ka yi sallah ba ta ya halatta ko bai halatta ba قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتي عبيد بن جريج shi ya tsayar da Abdullahi dan Umar yana yi masa tambaya ɗaya bayan ɗaya mun gane ko ma'ana ya tsayar da Abdullahi dan Umar yace na ga kana yin waɗansu abubuwa guda hudu ina son in san yaya me yasa kake yin su ma'ana duk isan Abdullahi dan Umar sai ya bayyana dalilin da yasa yake yin wannan abubuwa guda hudu abin da yake muke ce ka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha yace kai Abdullahi dan Umar na ga kana yin abubuwa guda hudu duk sahabbai abokan nan ka ban ga wannan yayi ba qala ma hiya yabna zurai da ya faɗa ba fa yace yabna zurai waɗanne abubuwa ne guda hudu da kake ka ga ina yi ba me yi mun gane ko qala sai ce ra'aituka la tamassu min al-arkan illa al-yamaniyayn na farko na ganka in ka zo hajji ko umra kana tawafi ba ka shafan dakin kaba sai ka je wurin rukunin rukunin yamani wanda akwai hajar da ciki da wata ɗaya da ke gefen su haka inda ake nuni din yace na ga duk sa'an da ka zo kana tawafi ba ba wani rukuni cikin albai da kake shafa sai waɗannan guda biyu na ɗaya kenan ورأيتك تلبس النعال السبتية كما ناغا كنا ساتا كلمين دا أكا جيم فاتر أكا إكا سبيل إذا فاتر نبيو كنا ورأيتك تصبغ بالسفرة ناغا كما كنا رينا جيم كوغا تنكا فرفرتا دا للي ba da yamma ba ya bacci ba fa akwai mace tsakanin rina je furfura da lalle yayi ja ko kuwa wa abin nan wani abin da ake rini yayi bacci akwai mace tsakanin mun gane ko na uku kenan wa ra'aytuka idza kunta bi makkata ahalla an-nas idza ra'aw al-hilala wa lam tuhilla anta hatta kana yawm at-tarwiyah yace na gan kuma kai in ka ji kana makka duk sa'an da aka ga watan zulhajj kowa sai labbaika allahumma labbaika hajjan ko umra amma kai ba ka daukan harama sai ranar tarwiya ranar takwas ga wata ran da za a ci aje mina mun gane ko ai me nake nan matattaran jama'a kenan ko yace walillahi aina marra amin tafarruqin ashatta wa an amin siratal muhaffad yace mamakin Allah da idan da ya ga wani irin taro da rarrabuwa kamar taron mina duk sa'an da aka gama zama mina al'umma duk kowa zai koma ina wannan za shi Ghana wannan za Najeriya wannan za shi kasar Amerika wannan za shi duk kasashen duniya sai yau shine mai waka yake ce walillahi aina man ra'a min tafarruqi atatta wa an amin al muhaffad da ya tambaye shi wa'annan mas'aloli guda hudu Abdullahi dan Umar bai ce masa ba ka da kunya ba bai sai maka sai kaza kaza al'umma duk gaskiya ta ke so al'umma duk so suke su san meye dalili akan abu da malamai da ɗalibai da kowa da kowa kuma ba zai ba muna ladabi ba jin wani abu da ya faɗi wannan maganganu duk ya gama فقال له عبد الله بن عمر دا ما اي تتنبي me yasa kaza kaga an da fada to babu hujja babu dalili an yi ne kan zuciya mun gane ko Abdullahi dan Umar sai ce amma al amma rukunai yamani rukunai lil yamani da kace kaga su nake shafa din nake sabawa din fa inni yake lallai cewa tabbas ni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyyin yace abinda ga manzon Allah na yi shi ne ne kuma kace da shi zaka faɗa Ya zaka hakura ko wa amma ni'alu sibtiya amma takalmin da kace kaga ina sawa takalmin sibtiya takalmin da aka gene fatan فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها ناجا من ذن الله صلى الله عليه وسلم أنا ساتا كالمين دا فاتا باقا أشيكم يا الولاء أشيكي ميتيكي مغنى هجة كما فيسو فأنا uhibbu an albasaha saboda na ga manzon Allah na yasa ni ma ina son in sa irin wannan takalmin dan me nayi koyi da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma sufratu amma cewa da kai Ka ga ina rina gashin gemi na ko gashi kai na farfarata da lalle yayi sufra wani abu in ka sa lalle inda ka rina da lalle sai ya yayi sufra yayi fasu haka amma in ka sa wani dayin baki kasa sai zama baki to wannan sufra shi ake sakawa saboda riwa ayoyi sun zo an hana mutum ya rina gem farfararsa da baki sai dai ya sa abin da zai sa ya kamar falsafa haka kamar lalle wa'ansu sun suka ce a'a za a iya sa wannan wa'ansu za a sa wannan sabani ne zo daga malamai insha Allah ta rana za mu zo mu karanta sai ce amma cewa da kai ga ina rina gashin kaina ko farfarar kaina ko farfarar na da sufura abu fatsi fatsi fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasbugh biha na ga manzon Allah yana yin haka ne ke sa nake yi fa ana uhibbu an asbugha biha na hudu wa amma al amma cewa da kai in an ga watan hajji kowa sai labbai Allahumma malabbai hajjan ko umratan amma ni ba ka ganin na ce komai sai ranar takwas ga wata ranar tarwiya to me za ta ai halatta kenan sai yace fa inni saboda cewa dai lallai ni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhillu hatta tanba'isa bihi rahilatuhu ai ban ban taba ganin manzon Allah yana daukan harama ba sai in dabbar ta tashi da shi za ta tafi ranar tarwiya kenan za a je ina ina to Abdullahi Umar ya kwaci kansa ko bai ba da fada ko da hujja da zage zage ko da hujja haka malamai suka ce man ta'allama al-hadisa qawiyat hujjatu man ta'allama al-hadisa qawiyat haka suka ce man ta'allama nahwa la tufa akhlaquhu man ta'allama kaza duk wanda ya koyi ilimin kaza zai kaza duk wanda ya koyi kaza amma wanda ya koyi kaza sai ga tabiya tana da zafi tana da wuyar sha'ani قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المهرم ثوبا مصبوغا بزعفران من ذا الله صلى الله بزعفران من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يحري متين يدو هرما يسا تفد أكا شافا ما زعفران أو ورث كورث كرار ورث wa ya yace man lam yajidna alayhi duk wanda bai samu takalma guda biyu ba falyalbas khuffaini sai shi sa khuffi guda biyu wal yaqta'huma asfala min al-ka'bayn ya yanke bayan karkashin da idon sawu guda biyu kamar yadda muka yi bayani a cikin hadisan da suka bata wannan hadisi shine zo farko daga baya kuma a aje a cika sa wannan aikin haji manzo Allah ya bada fatawa za a iya sa takalmi ya zama hullarura ba sai an yanke ba qala hadathana muhammad bin yusuf qala hadathana sufyan an amr bin dinar an jabir bin zaid an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace man lam yakul lahu izaru duk wanda ba shi da kwarjalle falyalbas sarawila sai ya sa wando wa man lam yakul lahu alani falyalbas khuffaini sai ya sa khuffi guda biyu don lafazin ya zama darura kenan dama Allah madaukakin sarki ce wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tuhirtum bihi duk sa'an da eh, larura ta faru sai a ce ad-daruratu tudihu ba'd al-mahzurat babu yace wani babu imam al-bukhari yake ce maka takalmi ma in zaka saka da akwai ladabin da manzon Allah ya nuna maka har takalmi in za ka saka wace kafa ya kamata a fara sakawa in za a kwabe takalma kuma wace kafa ya kamata a kwabe ya fara babu ya yabda'u bin na'ali al-yumna ce in za ka saka takalmi ka fara saka kafar ta dama in ka zo za ka kwade takalman ka ka fara kwade kafarka ta hagu waɗannan ladabce ladabce da manzo Allah yake nuna mana in ka rena da su kana ganin ai ba su da wata kima wallahi tallahi a hankali a hankali a hankali sai ka ga waye gari ka samu kanka hannun shedan hannun aljanai hannun sihiri hannun menene da menene amma har ka bi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ka bi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daki daki daki wallahi tallahi ba inda za ka sai cikin tsira za ka je ka tarar da tsira in ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsira wa in tuti'uhu tahtadu ba haka Allah yake ba wa in tuti'uhu yake tahtadu in ka bi sahun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka bata ba har abada amma haka yana da wannan kana yin abinda to duk abinda yake ladabin da manzo Allah ya nuna maka in kana yin su to ma'ana magani kenan tsakaninka da shaytanu tsakaninka da aljanu tsakaninka da sihiri in kuma kai sakaci da su baka kamanta su to ka ba da dama kenan duk wanda ya maka sihiri ya kama ka duwan wani bidani duk yana so ya wahal da kai ya zo ya wahal da kai amma har ka dauki waɗannan suka zamo kana koyi da su da ikon Allah sai kaga komai ya kauce maka duwan wani bidani sai ya kauce maka insha Allah قال حدثنا حجاج بن هالي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث ابن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت تكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ظهوره وترجله وتنعله لأن عائشة تكي من الله صلى الله عليه وسلم يناسل قبات الجزامة أتكين الأمر الصدق لما ما تشاو في ظهوره a cikin alwala wa tarajjulihi in zai manzon Allah in zai taje gashi sama sai fara taje bangaren dama cikin bangaren hagu wa kana ulihi haka takalmi sai zai saka takalmi sallallahu alaihi wasallam sai fara saka kafan dama in za a kwade sai a fitar da kafan hagu babu yace wani babu, yanzu na alal yusra in za ka kwabe takalmanka sai ka fara fitar da kafan hagu قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه من الله صلى الله عليه وسلم إيه إذا انتعل أحدكم إذا انتعل أحدكم إن ينقذ سكتا كلمي فليبدأ باليمين كفارة كفر داما وإذا نزع إن ذاك كرتا كلمة كما فليبدأ بالشمال سي كفارة كرة كفر حبو لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع من ذلك ce kafar dama ta zamo ita ce farkon wacce za a saka cikin takalmi in za a kwabe takalmin kuma ita ce karfe. babu yace wani babu la yamshi fi na'lin wahid kada kai tafiya a cikin takalmi kafa daya bari daya in takalmin ka tsinke ko ka cire duk baki daya ko ka saka duk baki daya amma kada ka saka daya a kafa daya kuma a hannu ya zama mai kenan قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يمشي أحدكم في نعل واحدة كان ينقو يتفيا أتكنتا كان بكفا حياة ليفسهما جميعا auliyun li jami'an ko dai ka cire baki ɗaya kai ka tafiya ka ba takalmi ko ko ka saka kafafu biyu duk kafan ka biyu duk a cikin takalmi kana tafiya amma ka sa takalmi kafa ɗaya bari ɗaya kana tafiya ɗaya kuma na hannu ko babu aka ce bai ma dace ba babu imam bukhari yau ya ce sai ya bayyana maka abin da kake duk ka san halarci wai takalmin da zaka sa ya halatta takalmi ya zo mai hanci daya ko mai hanci biyu inda zaka saka ya tsunka ya zama ko ɗaya ko biyu ne ko ko zira kanka zaka yi ita biyu ya halatta me yasa ne ni akan haka babu qibala fi na'ari yace babin da ke bayanin ima hanci takalmi hanci daya ko biyu wa man ra'a qibalan wahidan wasi'a da wanda ya ga ai biyu wanda ya ga ko ɗaya aka yi matukan ka samu inda zaka saka ya tsaka ka takalmi ai tafiya cikin takalmi aka sai ya halatta قال حدثنا حجاج بن من هالي قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أننا علي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان وإذا كلمة من ذن الله صلى الله عليه وسلم سنادى أشي بدادي يا هلتك نقول يا هلتك بقى قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عيسى بن طهمان قال خرج الينا انس ابن مالك بن عليه يتي انس بن مالك يتي من da takalma guda biyu lahuma hibalani suna da hanci guda biyu فقال ثابت ثابت البناني sai sabitun al-bunani yace na na'alun nabiy sallallahu alaihi wasallam yace wannan kakannin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk abin da manzon Allah ya yarda da shi amfani da shi ya halatta kenan tun daga hula har rawani har riga har farjalle har wando har takalmi باب القبة الحمراء من أدم باب اللي كبيانا رنفا دا فاتا دا أكا تنشن فاتا أكا جيمي يزمو فاتا تزمو جاء يا حلتا كولي حلتا با قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يتنازور من ذن الله صلى الله عليه وسلم الهالك وهو في قبة حمراء من أدم يتنازور من ذن الله صلى الله عليه وسلم سينسى نسي حالك فانتي وانت ينا cikin kubba ja wadda aka yi ta da fata ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتي سينجا سيدنا بلال يا أوكر هو الروم الولم من الله صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء والناس الواو واو الحالف الناس مبتدا جمله يبتدرون في المضارع مرفوع بثبوت النون والواو الجماعه والجمله في محل رفع والجمله من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال اي حاله كون الناس na zo wurin manzon Allah halin kasancewarsa yana cikin da aka yi da fata jar fata sai na ga Bilal ya dauko shaurar ragowar ruwan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mutane suna ana gaggawa ko ana fama wannan ya ɗebo wannan ya ɗebo wanda bai samu ya ɗebo ruwan ba sai taba hannun dan uwansa ya ji dan shi ruwan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu ne kenan فمن أصاب منه شيئا تمسح به wanda ya samu ruwan ya taba sai shafa jikinsa ya nemi kenan albarka da ragowar ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man lam yusib minhu shay'an akhadha min balal yadi sahibihi wanda duk kasa hannu ka ruwan ya kare baka samu komai ba to san uwanka da ya taba hannun shi na da danshi shi ruwan sai ka taba hannun shi ma kai ma ka samu na, sai kai ne sai ka shafa jikinka yayi ko bai yi ba ka samu albarka ko baka samu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mansa kamar yadda zamu mu karanta insha Allah gashin manzon Allah yawunsa tsarinsa rigansa ko mansa sai da aka yi albarka ne kuma babu wanda isa ya hana kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ana da kasa ba wanda ya na Abubakar ba wanda ya taba neman tabaruki da yawunsa ko sa duk malami da ka amince da shi ya halatta ka je ka nemi tabarrukin addu'arsa malam a rokan min Allah ya roki Allah Allah mun roke ka kaza kaza kaza kaza ya halatta amma ka nemi tabarruki yawunsa ko guminsa ko wani abu nasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai in akwai wanda ke da darajar da isa ka nemi tabarruki ya wuta sai uwarka ita ma ba kai mata haka balle inna lillahi wa inna ilaihi باب الجلوس على الحصير ونحوه وباب لكي بيان هلكي أزونا كان تابرما كون تابرما لشمفئة تهلتا قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا مؤتمر عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه أنا عائشة في منزع الله صلى الله عليه وسلم يا ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam da ya kasance kana yahtajiru hasiran bil layl man a dare Kai ya alaihi sai فيصلي عليه فيصلى أكل ويبسطه بالنهار يشمت لكما أرانا alaihi ya zauna. ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki tafar masa yayi sallah akai ko ko ya dauki tafar masa ya kare ya shiga tsakiya yana sallah nan da rana kuma tabarman a cinci da a zauna a kai ya halatta ko bai halatta ba ya halatta faja'ala an-nasu yatubuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalluna bi salatihi hatta kasuru da sahabbai suka hangi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare yana kare kansa yana sallar nafil fili sai wannan yazo wannan ya kalle suka ce kowanne yazo suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da suka yawa fa aqbala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huskanto su fa qala sai yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ya ku jama'a ya ku mu'minai khudhu min al a'mali ma tusiquna kowa ya ɗau aikin da zai iya yi yayi aikin ibada din na filfili ka ɗau abin da za ka iya yi gwargwadon da za ka iya yi ka yi saboda abu komin ƙanƙantar ibada in ka dawwama kana yi ya Allah ya fi son wannan da ka ɗauko abu mai yawa ka yi kwana biyu uku hudu mako ɗaya ka gaji ka kosa ka bari sai manzo Allah ya musu ya yace ya ku taron jama'a khudhu min al-a'mali ma tufiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah baya kosawa har sai ku kun kosa duk aikin da kake Allah zai baka lada ba da aikin da zaka yi Allah ya rasa irin ladan da zai baka dan yawan aiki mun gane ko duk a sa'an da kai aiki Allah na da ladin da zai baka ba sa karewa Allah shi ke da abin bayarwa wanda baya karewa mun gane ko to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa inna ahabbal a'mali ila Allah yake siyayyen aiki wurin Allah irin aikin da Allah ya fito ma dama wa in qalla abinda aka dawama ana yi komai kankantar ya zama kullum a cikin karshen dare a cikin dare za ka yi rasa biyu ko hudu ko raka'a bi ko hudu ko shida gwargwadon abin da zaka iya yi zaka iya yi da'iman kullum sai dai in kai bacci ko rashin lafiya to Allah ya fi son wannan ka ce zaka yi a dubu yau gobe kai a dubu ga mako mai zuwa ka gaji ka daina ma'ana ka gaji da ne kenan da ibada al'amarin ya munana kenan amma in ka ɗauki ko da raka'a biyu kake yi shi kenan ba zai baka suya ba karatu kake aka ce waqra'u sayassara min al-qur'ani kullum zaka yi biyu ne izini hudu ne izini hudu ne abinda Allah ya hore maka ko da shafi ɗaya zaka yi kullum ya fi maka kace za ka yi irfi goma kullum irfi ashirin ko talatin yau ka yi gobe diga ma'ana jikin dan adam sai ka zo ka gaji wata rana sai ka daina abinda Allah ya fi so ka ɗauki abinda za ka iya yi cikin fili, ko da ba shi da yawa da'iman kana yi ya fi daraja wurin Allah da ka ɗauki mai yawa ka fara yi ka zo ka kasa babul muzarrari bin zahabi babin da ke bayanin tufar da aka yi ma maɓalli da zinariya maballi na zinariya وقال الليث حدثني ابن ابي مليكه عن المسوري ابن مخرمه ان اباه مخرمه قال قال له مسور دم مخرمه mahaifinsa yake masa ya bunayya ya kai ɗana innahu cewa shi yadda al'amarin yake zamiru sha'an kenan malagani annabi sallallahu alaihi wasallam qadimat alaihi aqbiya ya kai ɗan ɗana cewa yadda al'amari yake na ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa tufa wa huwa yaqsimuha manzon Allah na raba tufa fadhhab bina ilayhi zo ka zo mu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma samu rabon mu فذهبنا sai muka tafi miswar da makarama da da ubansa da suka tafi fa wajanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manzilihi ko da suka kai kofar gida sai suka samu manzon Allah na cikin gida Me fito ba ya za a yi kenan fa qala li ya bunayya ud'u li an sallallahu alaihi wasallam sai uban yace ma kai ki ka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa azamtu zalika dan sai ya ga cewa farjini naji ni je na kira manzo Allah dan kai uban sai ya ga abin yayi masa nauyi ma'ana da shi da ubansa dabba su su da manzon Allah ba ke fa qultu sai an yace ma ubansa ad'uhu laka ad'u laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da je na kira maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ko bai san abin da ya faɗa bane kenan ko uban sai sai je ki kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san abin na da nauyi ko sai dan yace in ce da kira manzon Allah mana ya ga me kenan abin ya masa me kenan in ma haka ba ai uban sai ce ki ga ka kira manzon Allah kuma yace na je na kira manzon Allah tunda ba wani yare aka yi masa larabci aka yi masa ya sani to me yasa yi wannan tambayan yana ganin abin yayi yayi nauyi فقال سي أبي يا بني يا كيتانا innahu laysa bi jabbari ka sani cewa manzon Allah ba mai kama karya bane ba jabbari bane ba mai tsanani bane shi za ka ji damuwa shi kaka kira shi zai fito kaga sai da ya bayyana masa dalili in ba haka ba yana ganin girman manzon Allah da shi da ubansa duk sun yi kaɗan su zai fito manzon Allah in ba haka ba ubansa yace zai ka kira shi yace zai kira shi to uban da dan mai zan sa ka tafiya yace ai uban ya fahimci cewa darajar manzo Allah ta Abin da ɗansa ya fada daidai ne to amma ba na bayyana maka wani abin da baka sani ba ai innahu inna harfu tawki lallai cewa shi laisa bi jabbar ba mai kama karya bane fada autuhu fa faraja da yaje kira shi sai manzo Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam wa alaihi qaba'un min dibajin muzarram bizahabi manzon Allah na rike da tufa yace wa alaihi ba yana nufin manzo Allah ya saka rigan bane ma'ana dama manzo Allah ya koye ma uban ne mun ga masara maɗi ina mai da manzon Allah ya ji tsoriyar suna bakin kofa sai manzon Allah ya dauko dama a cikin wancan riwaya da muka karanta da manzon Allah ya ce sai khaba'tu laka hadha ya masara muzarrar min zahabi manzon Allah na rike da shi a hannu haka fa qala sai ya masrama hadha qaba'nahu laka ya kai mahrama ga ka dama mun ajiye maka wannan fa a'sahu iyyahu sai ni ka masa to malamai suka ce wannan zai yi a lokacin ba haramta amfani da zinariya ba yasa aka da maka sai a kalle babu min zahabi babu da ke bayanin hukuncin amfani da zobe na zinariya dama duk namiji bai halatta kai amfani da zobe na zinariya ba amma mata ya halatta su amfani da zobe na zinariya na azurfa na lulu'i na menene alhari ya halatta su amfani da shi duk abin da aka ce kai karka amfani da shi mata an ba su izini saboda ne tare da tare da cewa da kai da su duk musulmai ne ana neman ku da ibada ana neman ku ne faci abin da shar'a ta hana amma sai shar'a ta halatta musu saboda me saboda mace ita da'iman sai da ado sai ta yi ado amma namiji ba lallai bane wa'ansu abubuwan ba lallai ba ne mun gane ko ita ce aka ce mace kunu ilai ina ma'ana litaskunu ilaiha waj'al bainakum mawaddatan wa rahma yace litaskunu ilaiha mun ko eh. saboda ku samu nutsuwa zuwa gare su in ka dawo daga aiki ranka ya face kana shigowa gida ka tarar da abinci yayi daidai an gyara menene ta ci ado ta yi menene da menene duk abin da ka samu na bacin rai takan ɗaya ta warware ta wanke maka su kakaf ka shiga cikin wani hali mai daɗi haka kuma in ka fita haka in ka dawo to da'iman ita ana son tana ado amma na da in kai wanka kai kokari ka ta da hular kama duk kano ko dorawa kake yi ko to amma mace ba zai ta taba fita ba sai ta yi rataye rataye makale makale shafe menene waɗannan ba yadda za a yi sai haka in ba haka ba za ta yi kyau ba kai kuwa sai ka fita lafiya kalau ba abin da zai taba ka amma ita sai ta makala wannan ta shafa wannan ta sa kwallo ta sa menene wuya ta sa abin hannu ta sa abin kafa da duk waɗannan da sai sun saka in ba haka ba za ta isa ba mun gane ko ba za ka fita ba to shi sai aka ba ka dama to kai ma ana son Allah ya hore maka matarka ka yalwata mata ka kai mata adun kunne ka kai mata adun hannu ka kai mata wuya ka kai mata wa'annan ka kai mata tufa ka za ta rinka ado kana gani mun gane ko ba an ce awa mai yuna shaqu fil kulli wa huwa fil qisani ghayr mubin ba haka bane ya wadansu da kayan mata in ba su saurawa a gidajen wa za ka daura ma a gida shi ma ba shi gida yana ba shi kofar gida yana kallon ma shi ma yana shi ko yana gida eh asalin asalin tsarin rayuwar mai zama haka in ba haka ba duk wannan halai hada rayuwar da ka ganka haka za a tafi a hankali haka nan ga shi nan dai ga ba ba yadda za a yi har a ji hadu da Allah mun gane ko kai za ka fita ba kana kallon masu kai kana kallon kanka ba eh saboda me tana tafiya za ta ta kawo za ta tafi za ta dawo ta yi komai da komai ta kana kallo ba haka bane to kai a gidanka ba ka da damar da matarka za ta yi ado tana kai kawo hakan ba yanzu har abada ba za ka kanta ba ba haka bane daki kwa ɗaya ne da kaza da kaza ba ba ya ba mana a cikin kunci ake sa'an nan kai kuma ba ka da daman da zaka zauna gida kana hira da ita wa za ka mata faɗa eh kai za ka sa kai ma baka ka zauna gida ba in ka shigo gida ma da fushi za ka yi sai fada sai ba ba za ka iya zauna kai da matarka kuna hira kai da ka bar ta san cewa ita ma tana da mutunci ba a kai wai ba al'ada ka bace to in ka darasa ne ma ai ba za ka gani ba ko saboda kafin ka zo ka koshi da kallon na waje ko ka cika ma kanka ya zulubi ko da shi sa ba inda za ka yi amma ka bar ta san ita ka bar ta zama ita ma mutum ka gani sai ta fi maka na waje ake ko in ba ka mai yin cikin waje da Allah ban da shaitan me bambanci tsakanin karuwa da bahaya dan Allah to amma ɗan sai ka yana kawata ma abin ba da ba shi da kyau sai nuna maka ya fi kyau ba <laughs> bambanci amma shekar sai zai ka wasa maka ba za ka taba bar zauna kuna hira da matarka ko ka ilmantar da ita ko ka ba ta dama aika ba mun karanta sai da Umar abin da suke da matarsa ba eh mu lokacin jahiliya mace ba komai bace wajen mu amma tunda alquran addinin musulunci yazo ma alquran yake mata sun isa yake tun daga nan muka san suna da haƙƙi har sai da Umar ya faɗa mace ta faɗa ya tsawata ka shiru dawa sai isa lokacin jahiliya